sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan dare. Yau Alhamis 16 ga watan Afrilu shekarar 2020. Hadiza kyari ce tare da Aisha Ma'azu ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin namu na wannan lokaci. A cikin shirin namu na yanzu. za ku ji cewa a kamaru jami'an tsaro da masu sana'ar acaɓa sun samu tashin hankali a tsakaninsu a birnin bamenda inda ke fama da matsalar tsaro haka kuma a nigeria jihar adamawa na cikin jihohi da aka sassauta dokar hana zirga-zirga amma kuma an tsaurara wasu dokoki da suka hada da hana shigowa da fita daga jihar za kuma ku ji rahoto na musamman daga sashen kudu maso yammacin nigeria na wannan mako sai kuma rahotannin wasanni a takaice. Amma duk kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da dare. fadar white house na duba yiwuwar baiwa jihohin amurka tara inda aka samu karancin yaduwar cutar coronavirus damar komawa gudanar da al'amuransu na kasuwanci dr deborah burks mai jagorantar ayarin da ke kula da al'amuran da suka shafi coronavirus na fadar white house a daren jiya laraba ta ce jihohin tara sun samu kasa da mutane dubu ɗaya da aka tabbatar na coronavirus kana kana tana samun kasa da sabbin kamuwa talatin ne a kowace rana cutar coronavirus ta yi matukar barna a amurka ta lalata tattalin arzikinta lamarin da ya yi sanadiyar mutane miliyan 22 rasa ayyukansu cikin makonni hudu shugaban amurka donald trump yana neman ganin an koma gudanar da al'amura a kasar da ke kan gaba a tattalin arziki a duniya inda ya ayyana yin hakan a ranar 1 ga watan mayu a wasu bangarorin kasar da cutar ba ta yi tasiri a kansu ba kamar yadda ta yi a wurare kamar new york jakadun kasashen afirka da dama sun rubuta ma'aikatar harkokin wajen china a makon da ya gabata suna kiransu da su dakatar da yin amfani da karfi wajen gwaji da killacewa da kuma yadda suke cin zarafin 'yan afirka a ranar asabar ne ma'aikatar harkokin wajen ghana ta bukaci jakadan china ya mika korafin gwamnatin ƙasar ghana ga hukumomin china sai dai ma'aikatar harkokin wajen china ta faɗa a ranar litinin cewa ba ta nuna wa 'yan ƙasashen wajen wariya wani matashi ɗalibi ɗan shekaru goma sha tara ɗan asalin ƙasar abricos wanda ya nemi mafaka a ƙarƙashin gada ɗauke da yar jakarsa ya yi ta ƙoƙarin kiran mutanen da ya sani a china ɗalibin ya ce ya je garin guangzhou na kudancin ƙasar a makon da ya gabata bayan da ya kammala killace kansa a wani gari a lokacin ɗaukar matakai a akan coronavirus da wasu ƙasashen afirka da dama da kuma 'yan afirka a guangzhou suka ce ana yi musu rashin adalci da ake auna su ya bayyana cewa ya je china don ya koyi harshen kasar amma kuma jami'ar da ya je sun rufe saboda cutar coronavirus ya ce otal da dama da ya nemi masauki sun ki karbarsa amma a ranar litinin ya ce ya samu wani guda ɗaya tanzania ta ɗage bikin ƙasa na bana wanda suka saba yi a kowace ranar 26 ga watan afrilu don tunawa da ranar da tanganyika da zanzibar suka dunkule suka zama tanzania yayin da adadin masu dauke da cutar coronavirus yake daɗe karuwa a ƙasar. Firaminista Kasim Majaliwa ya ce an ɗage bikin a sanadiyar annobar coronavirus. majaliwa ya ce shugaba john magufuli zai karkata kuɗin da aka ware don bikin da yawansu ya kai dalar amurka dubu biyu da sha bakwai wajen yakar cutar coronavirus a ƙasar a halin da ake ciki kuma wa'adin kwanaki talatin da gwamnati ta sanya na rufe daga ƙananan makarantu zuwa jami'o'i zai ƙare gobe juma'a adadin waɗanda suka harbu da coronavirus a tanzania a jiya laraba ya kai hamsin da uku. an kuma samu ƙarin mutane hudu da suka kamu kana an ba da rahoton mutuwar mutane uku A yau Alhamis aka shigar da karar wani firis na ɗarikar Katolika a wata kotu a Kenya bisa zargin yada cutar coronavirus. Shi ne mutum na biyu da ake zargi da aikata laifi makamancin wannan a Kenya. an tabbatar da mutane 234 dauke da cutar coronavirus yayin da mutane 11 kuma suka mutu a kenya inda aka haramta tarukan jama'a ko wani iri in banda jana'iza kawai an kuma sanya dokar hana fita kuma an hana zirga-zirga a shiyoyin kasar hudu da lamarin ya fi kamari an tuhumi limamin ɗarikar katolikan richard onyango oduo da laifin sakacin yada coronavirus hukumomi sun ce ya ƙi mutunta dokokin umarnin killace kai bayan da ya ziyarci italiya ya ƙi amsa laifukan da kotun da ke nairobi take tuhumarsa da aikatawa an yi belin shi da kuɗin kenya shirin dubu ɗari da hamsin kimanin dalar amurka dubu ɗaya da ɗari hudu da sha an kuma umarce shi da ya killace kansa na tsawon makonni biyu bayan nan ya sake bayyana a gaban kotu a ranar biyu ga watan mayu A gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin a Kamaru jami'an tsaro da masu sana'ar acaɓa sun samu tashin hankali a tsakaninsu a birnin Bamenda inda ke fama da matsalar tsaro yau shekaru hudu kenan da 'yan aware suke neman datsa kasar gida biyu Ga dai mu Awal Garba da ƙarin bayani. Jami'an tsaro da masu aikin a caɓa sun yi tashi hankali a tsakanin su a birnin Baminda da jihar da ake fama da matsalar tsaro kasancewar masu ta da kayar baya na 'yan aware suna buƙatar a datsa ƙasar ta zangurar kamaru gida biyu sannan kuma gashi yadda duniya baki ɗaya ke fuskantar bala'in cutar covid-19 alhaji mutari mai faɗa a ne a bangaren na 'yan awaren ƙasar jamhuriyar kamaru. to wannan abin da ya haddasa zalunci da yake na ciki shine za a ɗauki mashin ka ba tare da an rubuta sunan ka ba ranar da ka je ka gama yin takardu ga baki ɗaya ka kai gidan soja ba za ka ga mashin in ba ba za ka ba ka san da ita ba kuma ka biya kuɗin takardu kusan jaka tamanin ko jaka casa'in ka yi ka gama ka zo kuma ba mashin naka kuma ba yadda za ka yi ka nuna cewa ga wanda ya dauki maka mashin ko kuma ga wanda bai ɗauka ba to wannan abin shi ya haddasa cewa su yan acaba suna so su yi zanga-zanga. Alhaji Ahmadu Jibo mai bayar da shawara ne ta bangaren tsaron kasar. Bincike ya nuna cewa su ne suke wato suna muhawara kasa kasa da su 'yan aware to haka kenan ya nuna cewa dole a yi musu binciki dole a sa musu takunkumi shi yasa gwamnati ta ɗauki wa 'yansu matakai masu yawa saboda cewa a magance wannan abubuwan da suke yi daga cikin masu gudanar da sana'ar a caban ya nemi in tsakai sunansa domin matsalar tsaro shi ma ya mini bayani kan irin matsalar da suke fuskanta a mu wallahi gaskiya wannan matakin da gwamnati ta ce take so ta ɗauka wanda ake kama mu 'yan a gaskiya gaskiya wallahi mu bamu yadda da wannan abun ba bamu yadda ba saboda yanzu nan zaka duba ga cutan coronavirus tana addaban al'umma gashi kuma fadace fadace na yan amban nan tana damun al'umma kuma gashi gwamnati ta zo za ta kara mana nata akai gaskiya mu bamu amince da wannan kudirin da gwamnati ta kawo ba wallahi don haka mu gaskiya ba za mu yadda ba Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru. Madalla a gaida Awal Garba Jihar Adamawa na cikin jihohi da aka sassauta dokar hana zirga-zirga amma kuma an tsaurara wasu dokoki da suka hada da hana shigowa da fita daga jihar da kuma hana daukan fasinja fiye da biyu a cikin adaidaita saho wato keke na pep. Ga wakilinmu Ibrahim Abdulaziz da karin bayani. Jihar Adamawa na ko cikin jihohin da aka sassauta dokar hana zirga-zirga to amma kuma da wasu tsauraran dokoki wanda suka hada da hana shigowa ko kuma fita daga jihar da kuma hana daukan fasinja biyu akan mashin na daidaita saho wato keke napep da yake wa al'umman sa jawabi ta kafofin yara labarai gwamnan jihar amadu umar fintiri ya ko ba umarnin da kwace duk wata motar fasinja da ta shigo jihar da fasinja su kuma waɗanda ke cikin motar za a killace su ne na tsawon makonni a kan iyakan da suka shigo. Travels in and out of the state remain banned and our international borders will also remain closed. Here, I urge our security agents to enforce the order to the ko yanzu mutane nawa ne aka kama da laifin kunnen kashi DSP Suleiman Yahangurwaje kakakin na 'yan sandan jihar Adamawa ya bayyana halin da ake ciki yanzu. A to yanzu dai ina tabbatar muku da cewa mutanen mu wayanda suke sintiri a iyakan mu a jihar Adamawa da Gombe sun kama motoci guda biyu wayanda suke dauke da fasinja tare da nufin shigan jihar Adamawa. Kuma da mutanen mu suka kama su lalle mutanen da fasinjoji da suke ciki sun gwammace su su koma daga inda suka fito. Amma mutane biyu suka nace sai sun shiga yanzu haka nan mun kama su tare da motocin din din domin mu tabbatar sai an je an killace su a gidajen da gwamnati ya tanadar domin a quarantine dinsu nan kuma shi kwamishinan yan sanda na jihar adamawa ya riga ya ba dukkan dpos namu wayanda suke cikin gari da su zagaya su tabbata duk wanda ya karye wannan doka su kama shi kuma su yi mai hukuncin da wannan doka ya tanada yanzu haka dai a divisions namu akwai wasu wayanda suka bijirai ma wannan doka suna daukan mutane kamar hudu biyar a cikin mota kama wasu sannan kuma na jimeta su ma sun kama wasu har ila yau kuma suna nan kan sintiri suna suna kama to kira dai da nake al'ummar jihar adamawa yanzu ya zama wajibi ne kowa ya shafa ma kansa ruwa domin su tabbata wannan doka an yi biyayya da ita domin mu samu daman kare kawunanmu da wannan cuta don maganin ba su kare waɗannan ka'idoji ba ya sa haɗakar kungiyar na masu keke na ɗaukan matakai na gargaɗin matuƙa baburan kwamar bashir muhammad jimeta na kwacikin shugabannin kungiyar yan keke fefa a jihar adamawa ya bayyana irin matakan da suka dauka a dokan ita ce barin tazara karka dauki fasinja fiye da biyu da shi mai ja uku kenan so wannan ya zama dole mu ba wa gwamnati haɗin kai ba ma gwamnati ba ne kadai al'umma ne gaba daya dangane da wannan cuta ta covid-19 uh, mafi saukin eh, hanya da ya fi shine wannan ba da tazara din da kuma tsabta. so ya zama wajibi akan mu shirya duk hanyoyin da ya kamata mu bi don mu ga cewa an samu nasara nan gaba kamar yadda aka samu nasara a sati biyu ba a samu sakamakon mutum ɗaya ya samu da ciwon adama ba to ya zama wajibi mu ci gaba ba da wannan haɗin kai zuwa sati biyu nan gaba babban abu da za mu ji su shine ka sani ka yi sati biyu ba ka yi aiki ba akwai waɗanda suka ce dan allah mu roƙi gwamnati ko da mutum ɗaya ne za a ɗauka a dai bar su su ɗauka yau gwamnati ta baka daman ka ɗau mutum biyu so yana da kyau da allah kowa ya yadda ya bi wannan doka ya dauki darasi na zaman sa na sati biyu a gida da darasi da zai dauka a yanzu na bin doka kamar yadda ya bi dokan baya ya bi wannan doka na mutum biyu idan suka ki suka wasu ɗaiɗaiɗaiku mun ga suna daukan uku idan aka yawaita da ɗaukan uku uku to fa zai iya yiwuwa gwamnati ta sake komawa ta yi ma wannan doka waiwaye so ba mamaki Eh, waiwayen ba zai mana kyau ba da Allah mu yi kokari mu ba da haɗin kai a wannan wanda insha Allah idan muka yi hakan zai sa mu cimma nasarar abin da muke bukata. Ya mako zuwa yanzu ba samu rahoton bular kwayar cutar ta coronavirus mai lakabin covid-19 a john adama da taraba yayin da ko bincike ke nuna cewa duk da irin gargadin da ake yi akwai masu kunnen kashin da ba sa kula da batun cuɗanya wato social distancing kuma ya ba da dokar cewa ɗauki mutane kowane mashin ya kamata mutum biyu ne amma yanzu in ka zagaya cikin gari za ka ga cikin mashina mutane za ka samu su uku ko hudu yanzu kuma bayan haka kuma an rufe boda gashi gwamnatin jiha ta rufe da kuma federal gama amma za ka ga waɗansu da asuba ko yaya ne za ka gan su suna ganganci ya kamata a yi wa Allah da annabi mutane su su mai da hankali domin wani abin da ake ana sarar rayukan mutane ne koma da menene in yi magana kan cewa in kunne ya ji to fa da gangan jiki kan tsira Ibrahim abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a nigeria. To da a gaida Ibrahim Abdul Aziz. Yanzu kuma sai rahoto na musamman daga sashen kudu maso yammacin Najeriya na wannan mako wanda wakilinmu Babangida Jibrin ya haɗo mana a yayin da yawan masu dauke da cutar coronavirus ya haura 400 a tarayyar najeriya yanzu haka dai cibiyar nan da ke dakile cututtuka masu yaduwa a kasar ncdc ta bayyana fargaban cewa lokacin jihohin tarayyar najeriya 36 za su samu bakoncin masu dauke da cutar coronavirus babban darakta na cibiyar dr chikwe ekwezu shine ya sanar da hakan a lokacin da yake hira da kafar talabijin ta channels a cewar dr chikwe yanzu haka jihohi a da biyu ne aka samu bullar cutar ta coronavirus to sai dai kuma cibiyar na fargaban cewa sauran jihohin najeriya su ma za a samu masu dauke da cutar musamman ganin yadda aka farfado da hanyar gwaji da kuma sabon sakamako cikin gaggawa a kasar yanzu a halin da ake ciki gwamnatin jihar lagos ta bayyana cewa ta sallami mutane goma sha shida da suke dauke da cutar ta coronavirus kwamishinan lafiya a jihar lagos professor akin abayomi shine ya sanar da hakan ta kafar sadarwar twitter ya ce wannan adadi ya nuna cewa yanzu haka akwai mutane 85 kenan da aka sallama daga asibitoci daban-daban da ke birnin legas sakamakon warkewa da suka yi daga wannan cuta yanzu haka dai kididdiga na baya-bayan nan da cibiyar ta fitar ya nuna cewa jihar Legas ita ce kan gaba da wayanda suka kamu da wannan cuta inda take da mutane 232 sai kuma jihar oshun mai mutane 20 a yanda jihar oyo ke da mutane 11 daya jihar ogun kuwa na da mutane tara jihar ondo na da mutane uku yayin da jihar ikiti ke da mutane guda biyu yanzu haka dai jihohin na yammacin najeriya sun kara daukan matakai na dakile zirga-zirga bayan wanda gwamnatin tarayyar najeriya ta dauka akan jihohin lagos ogun da kuma birnin tarayyar najeriya abuja jihohi irin su ikiti da ondo da oyo da ondo dukkaninsu sun dauki kwararan matakai na hana zirga-zirga tare kuma da umartar mutane su zauna a gidajensu matakan da ake ganin zai taimaka wajen dakile bazuwar wannan cuta a jihohin da kuma najeriya baki daya to koya masana tattalin arziki ke ganin irin waɗannan matakai da ake ɗauka zai shafi harkokin tattalin arziki na wayannan yankuna da ma najeriya baki daya tambayar kenan da na yawa dr dauda muhammad kwantogora wani masanin tattalin arziki a najeriya a bangaren tattalin arziki wannan zama gida din ko kuma wannan cuta saboda muninta da kuma ba ta da wahalan kamuwa da kuma illan da ta yi musamman a manyan kasashe tun daga inda ta to china da kuma sauran manyan kasashe da ake ji da su a duniya ya sa kusan al'amuran tattalin arziki da kasuwanci da komi ya tsaya cik a babban bangaren da wannan cuta ta shafa shine kaga kamar harkan zirga-zirga da na mutane da kuma na kayayyaki da ake sarrafa a duniya ana kai su kasashe wato harkan sufuri na jirgin sama to kaga wannan ya tsaya cak ba jirgin da ke yawo a duniya ke daukan mutane babu maganan zuwa yawon shakatawa ko karo karatu ko kara ma juna sani ko tarurruka don an tsaye da wannan an ka tuni gwamnatin najeriya ta rage kasafin ta to kaga wannan ragewa kaga zai rage abubuwan da za a samu na aikin yi da Uh, har taimaka ma mutane da ake da kuma samar da aikin yi bayan wannan kuma kaga idan ka duba tun da yanzu duka nan najeriya din da kuma duk kasashe kusan a duniya duk sun rufe ba wani kasuwanci da ake yi babu kere-kere babu saye da saye wato wannan zai shahi tattalin arziki gaya hasashen da aka yi na haɓakan tattalin arzikin shi ma zai faɗi ƙasa waya Allah a da manyan ƙasashe na duniya ko kuma Najeriya ita kanta kaga idan ka duba a Najeriya musamman za ga yanzu ko ina ana gida kuma Najeriya tana da yawan talakawa ah, matalauta wayanda suke sun dogara ne akan harkokin yau da kullum kan abincin sai sun fita sun nemo sannan suke iya ciyar da iyalansu kamar irin kana ma'aikata wanda shugaban kasan ma ya yi maganar su a jawabin da ya kwanakin ba to kaga wannan rufewan zai kara tagayyara su saboda ba su fita babare su samu to ana jin tsoron kada yunwa ta shiga to inda aka samu sauki musamman a najeriya kaga akwai noma da aka yi ana iya samun abinci cikin ƙasa to amma ka duba sauran ƙasashe na afirka kamar irin ƙasa kamar na sierra leone da ƙasa irin liberia da ƙasa irin su gambe kaga duk sun dogara ne da abincin da suke cima daga waje suke shigo da shi wasu ƙasan ma hatta ruwan sha to wannan abin kaga rihe wannan tsayawan kasuwanci cek ya sa abubuwan da suke shigowa da shi ba za su same shi ba kuma wannan tallafi da kai magana da ake yi ana ta bada kuɗaɗe to bada kuɗi da abincin ya kamata a duba ta ina ake samun wannan abincin da kayayyakin da ake tallafawa idan ba a inganta su ba a samar da su kamar yanzu a ce shinkafin da aka noma aka tara ko kuma abincin da aka tara shine yanzu aka buɗe wannan rumbun to ake ta raba shi to in ba a ɗauki mataki ba na wannan damunan da za ta shigo a noma wani to kaga za a karar da rumbun kuma babu wani wanda aka tanada kuma kuɗin da ake rabawa ka gani za su yi amfani a yanzu saboda biyan bukata na yau da kullum to amma abubuwan da ake sawa ana biyan bukata da suna abinci idan suka kare babu hanyar samun su to shi ma za a iya shiga wani matsala kamar ah, yadda kai magana kuma sannan idan ka duba ta fannin jari da kuma kasuwannin hada-hadan kuɗi na duniya za ka lura manyan masu zuba jari musamman wanda ake kira jarin cikin akwati wato wayanda suke ba kamfani suke kafawa ba suna sayan dukiyan ƙasa ne su dogara da kuɗin ruwa da ƙasan take sawa kaga an yi bincike ya nuna cewa mafi akasarin su sun kwashe jarin su daga ƙasashe masu tasowa musamman na Afirka wanda yake Najeriya tana daya daga cikin su yanzu sun ɗauke jarin su suna kokarin mai da shi kasashen da suke ganin cewa yana da sassauƙin haɗari ko kuma yana da inda suke ganin cewa za su iya samun biyan bukatunsu saboda ana tunanin bayan wannan cutan yanzu zai ɗauki lokaci a kamin tattalin arziki ya farfaɗo ya koma kamar yadda yake. A bangare ɗaya kuma yanzu haka babban sufeto janar na 'yan sandan Najeriya Muhammad Adamu ya umarci dakarunsa su tashi tsaye wajen dawo da doka da oda musamman ma a jihohin Legas da kuma Ogun inda wasu matasa da ake wa kirari da 1 million boys ke kai hare-hare a wasu cibiyoyi da kuma angwanni hama da kasuwanni da aka rurrufe domin yin sata da kuma yin fashi a sanarwar da raba manema labarai rundunar 'yan sandan jihar Legas ta nun kakakinta Bala Elkana ta bayyana cewa ta ɗauki matakai kwarara na dakile har-haren da irin wa'annan matasa ke kaiwa angonnin. Alhaji Umar Atina wani mazaunin anguwa Agege ne da ke birnin Legas kuma ya mun ƙarin haske game da irin zaman ɗarɗar da suke yi yanzu haka a birnin na Legas sakamakon har-haren da irin wa'annan 'yan area boys ke kaiwa al'umma. A yanzu haka a jihar Legas muke cikin gagarumin tashin hankali na rashin zama lafiya wanda barayi suka yi gangami mutum 200 su mamaye unguwa guda domin yi musu kwace da sace-sace wanda kuma sun yi a unguwar alagwado ijaye kuma haka zalika suka yi alkawarin za su shigo unguwa ta agege barayin ba mu dai gansu ba amma mutanen unguwa da mutanen gari suka fito kan ja su kare dukiyoyinsu a ta fannin daukan mataki a hannunsu to alhamdulillahi a cikin wayannan da suka fito akan samu waɗanda su ma dai barayin ne wanda za ka ga mutum sama da 200-300 kowanne sun taho da adduna da wukake da katakwaye da sanduna ana kunna tayoyi an kukkuna tayoyi an kukkuna a tituna da dama wanda wannan ci baya ne ma ga gwamnati domin duk kwaltar da wuta ta ci a kanta to wuyar ta fara ruwa wajen zai zama rami kuma bayan an yi ajiya wanda mutane suka fito da katakwaye da wukake da kwalabe kuma ma'aikata suka zo ni da kaina na wa ma'aikata magana mobile sun kai su hamsin suka taho a ƙasa da tear gas da abubuwa gurinsu suka wuce ta ƙofar gidana ne musu magana kan cewa lallai lallai ya kamata su cewa kowa ya koma gidansa a su na hukuma domin su ba wa tsaro suka ce a su kawai aikin su an sa su zagaya ne ba lallai bane wace to muna gudun ku harba mana tiya ga saboda muna da kananan yara a cikin gida an taba samun irin wannan tashi tashin hankali kuma aka harba tiya gas yaran mu kuma suka shiga cikin yanayi na tashin hankali wanda dai Allah ya saka suka wuce haka kuma su ma waɗannan yaran suka wuce a haka to alhamdulillahi ba wai mun ce daukan matakin shine ne dame mu ba a'a matuƙa talakawa suna cikin matuƙar hali na yunwa da talauci na rashin abin da za su ci abinci na masarufinsa na yau da gobe kuma sai ta kasance bayan rashin abincin kuma an zo an sake a bari waɗansu suna ɗaukan makamai suna zuwa suna musu fashi a cikin gidajensu da kan hanyoyi wannan shine zafin mu kai ya kamata gwamnati ta ga abin da za ta yi wajen sa duk wanda ka samun masa abinci ka ce ma ya zauna wata uku zai zauna ba sati biyu ba amma mutum ka ajiye shi a gida kuma babu abinci da kuma eh, akwai tsanani a ciki wani yana da kuɗin a banki ma ba da damar da zai je ɗauka wani dan uwansa ya taimaka ya tura masa kuɗin ma a bankin shi ma nan ba da zai je ɗauka to ga hanyoyin da aka shiga matsi suna da yawa matuka Allah ya kiyaye Allah ya ba mu mafita lafiya na gode babin ya jibrin murya Amurka daga Najeriya to a gaida baban gida Jibrin Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labaran wasanni. Wasanni a takaice. Hukumar kwallon kafar Najeriya ta ce za ta taimaka wa 'yan kasar da gudaddajin doya. Shugaban hukumar kwallon kafar Najeriya Musa Amaju Melvin Pinnick ya shaida hakan inda ya ce hukumar za ta taimaka wa ƙasa domin yakar cutar COVID-19. musafinik ya ce hukumar kwallon kafar tana ba da tallafi a bayan gida ya da hakan ne kuma a wajen nuna hoton bidiyo game da wayar da kai na cutar covid-19 wanda ma'aikatar matasa da wasanni ta sake da ke nuna mashahuran 'yan wasan kwallon kafar najeriya da kuma kaftin ɗin super eagles ahmed musa a halin da ake ciki da wasu yankunan kasar suna ƙarƙashin ba shiga ba fita sabida haka hukumar za ta taimaka da kayan abinci da suka hada hada doya inda ya ce bala'in na shafar tattalin arzikin duniya ciki ko har najeriya a halin da ake ciki kuma jaridar guardian ta labarto cewa wani jami'in hukumar kwallon kafar najeriya ya ce kasar ba za ta bukaci clemens wasu ba dan kasar dutch a matsayin kocin kungiyar kwallon kafa na super eagles wanda bayani ya bayyana cewa biyo bayan muhawara mai zafi da ke gudana a tsakanin magoya bayan kwallon kafa da ke bayanin cewa mr clemens westerhoff ya bayyana sha'awarsa na dawowa aikin horar da 'yan wasan kwallon kafa wanda ya bari shekaru 26 da suka shuɗe. Hostahov shi ne jagoranci ƙungiyar kwallon kafar Najeriya da ta yi nasara a ƙasar Tunisia a shekarar 1994 a yayin da ya watsi da super eagles din a gasar kwallon duniya da aka buga a kasar amurka a shekarar da 1994 a bayan da kasar italiya ta sami nasara a kan najeriya a zagaye na biyu na gasar sai dai kuma wata majiya daga hukumar kwallon kafar najeriya na bayanin cewa akwai kyakkyawar dangantaka tsakanin hukumar kwallon kafar najeriya da kuma mai horar mata da 'yan wasan a yanzu wato bajamushe musagenan roha inda aka ce saura kiris a kammala batun sabunta kwantiragi a wani bangaren kuma mai yiwuwa ne hukumar kwallon kafa ta kammala shirye-shirye na amincewa a zartare wani kaso daga cikin daunin 'yan wasan super eagles din da ma mai horar da 'yan wasan da kuma wasu ma'aikatan a wani matakin kawo sauki a sanadiyar matsalar cutar covid-19 da ke shafar duniyar wasanni a fadin duniya in ji cewar wani mamban hukumar kwallon kafa hukumar kwallon kafar ba za ta iya daukar nauyin biyan masu horar da 'yan wasan da na 'yan wasa da wasu ma'aikata sabili da matsalar cutar covid-19 yanzu cewar hukumar in har kwantaragin ya tsallake shi ne akwai bukatar da a yi nazari kan albashin mai horar da 'yan wasan super eagles din na dalar amurka dubu hamsin da biyar a kowane wata da na batun bada garaɓasa na dalar amurka dubu biyar a kowane wasa da aka samu nasara wa 'yan wasan sannan ana kashe tsakanin dalar amurka dubu bakwai zuwa dubu goma wajen sayan tikitin jirgin sama ma kowane dan wasa abdulhamid muhammad mura amurka daga bauchi a nigeria madalla a gaida abdulwahab muhammad Masu sauraro kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Aisha Ma'azu ta dawo da takaitattun labaran duniya. a takaice fadar white house na duba yiwuwar da ke akwai ga jihohin amurka tara inda aka samu karancin yaduwar cutar coronavirus damar koma gudanar da al'amuransu da kasuwanci jakadun kasashen afirka da dama sun rubuta wa ma'aikatar harkokin wajen china a makon da ya gabata suna kiransu da su dakatar da yin amfani da karfi wajen gwaji da killacewa da kuma yadda suke cin zarafin 'yan afirka a ranar asabar ne ma'aikatar harkokin wajen ghana ta bukaci jakadan china ya mika korafin gwamnatin kasar ghana ga hukumomin china tanzania ta ɗage bikin ƙasa na bana wanda suka saba yi a kowace ranar 26 ga watan afrilu don tunawa da ranar da tanganyika da zanzibar suka dunkule suka zama tanzania yayin da adadin masu ɗauke da coronavirus yake daɗa ƙaruwa firaminista kasim majaliwa ya ce an ɗage bikin a sanadiyar annobar coronavirus a yau alhamis an shigar da karar wani fasto dan ɗarikar katolika a wata kotu a kenya bisa zargin da ake masa na yada cutar coronavirus shine mutum na biyu da ake zargi da aikata laifi makamancin wannan a kenya an tabbatar da mutane 234 dauke da coronavirus da mutuwar mutane 11 a kenya da haramta kowane irin taro na jama'a ban da jana'iza kawai an kuma sanya dokar hana fita kuma an hana zirga-zirga a shiyoyin kasar hudu da lamarin ya fi kamari to masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma goben allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma ita aisha ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma julie ladas gresham da ta hada shirin ta ba da umarni da ma injiniyan namu na yau ni hadiza kyari ke cewa huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc